jikin sa akwai tarin sirri mu je gona bayan kari mun girba za mu fari ayi noma noman zamani arzikin zamani wannan haka noma arzikin zamani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 wanda bakonsa ya kawo masa daga kasuwar ƙauye zai siya a wajen shi zai siyarwa wanda zai siya ya gyara shi wato ya kai shi inji a kilinin ɗinsa sannan in ya siya masa shi kuma zai siyarwa da mai kamfanin da zai siya ya fitar da shi ƙasar waje sannan a cikin riɗin akwai mata da za su sake tankaɗewa saboda injin ba zai tankaɗe ɗari bisa ɗari ba akwai ɗan raguwa a ciki za su yi aikinsa sannan kuma akwai shi kansa yayin na riɗin abincin dabbobi ne wanda akan sarrafa shi a haɗa shi da dusa wani lokacin kuma waɗansu ma za su ba dabbobinsu haka wanda za ka ga dabba inda tana cin wannan allah da cikin ɗan lokaci ƙanƙani saboda akwai wani abu da ake cewa protein a cikin sa sosai za ka ga nan da nan gabba ta girma ta kyau kuma ko da siyarwa za ka ga ta bunƙasa to kaga kusan nau'i kashi biyar kenan na da na manta da yan baro da za su ɗauka su kai kamfanin kaga da masu su leburorin kamfanin duka a cikin riɗi akan samu wannan motsawar kusan mutum bakwai ko takwas sannan kuma masu siyan tsohuwar empty leda su ma suna ciki to kaga wannan babban masana'anta ce kuma kamar yadda nake tabbatar ma banjin akwai kasuwar da take tara ɗan adam duk da kasuwar mu ta lokaci ce irin kasuwar dawanau kuma babu kasuwar da ake hada-hada eh, kamar kasuwar dawanau. Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na noma arzikin zamani. A shirin namu na yau za mu kawo muku yadda noma yake ba da aikin yi ga ɗimbin al'ummar ƙasar nan. sannan kuma mu kawo muku rahoto na musamman daga halar adamu gwangwazo kana kuma mu kawo muku hirar da gamba ahmed mustapha ta yi da alhaji bashir aminu suleiman yariman dutse sannan kuma mu karkare shirin namu da kawo muku warware zare da abawa bari mu fara gabatar muku da rahoton halar adamu gwangwazo inda ya gewa ya jiyo mana ra'ayoyinku a game da abin da shirin namu ya kunsa rahoton musamman na wannan rana ya yi duba da irin tsokacin da muka samu daga waɗansu mashahuran manoma guda biyu da farko dai akwai barista badiha abdullahi mu'az lauya mai zaman kanta kuma wadda ta shiga ka'in da na'in harkar noma ta mai da ita sana'ar dogaro da kai da kuma alhaji mustapha mai kalwa shugaban kungiyar 'yan kasuwar da nau da ke jihar kano wanda duk su biyu bakinsu ya zo ɗaya cewa aikin gona wato amfanin gona ƙwaya ɗaya kacal hanya ce ta samar da abinci da aikin yi ga mutane masu tarin yawa mu ko binciken da wannan fili ya yi ya fahimci cewa aikin gona yana samar da ayyukan yi ga 'yan najeriya masu tarin yawa zagayen namu ya tabbatar da wannan ikirari domin kuwa kasuwar da dawanau da ke birnin kano kadai dubban mutane ne da suka hada da mata da matasa da tsofaffi da magidanta da direbobi suke gudanar da sana'o'insu na yau da kullum a cikin kasuwar kasuwar da dawanau dai ta shahara ne a matsayin kasuwar kayan abinci ta ƙasa da ƙasa da ke samun baƙi kullum daga ƙasashen afirka da kuma sauran sassan najeriya ko misali ce ta irin gudunmuwar da aikin gona ko sarrafa kayan amfanin gona zai iya bayarwa ga ci gaban tattalin arzikin najeriya ta hanyar kawar da zaman banza ga dai shugaban kasuwar alhaji mustapha mai kalwa mun sake waiwayarsa domin ya mana ƙarin haske akan wannan al'amari to akalla muna da mutum dubu bakwai zuwa dubu tara 'yan kasuwa tsuntsu gurin wanda suke siye da siyarwa a kowace rana a kasuwan nan to wannan dubu bakwai zuwa tara nan da na gaya ma iya 'yan kasuwa ne a sannan muna da bangare na leburori wanda leburorin nan a kusan sun kasu kashi uku ko kashi hudu na farko akwai wanda suke a kamfaninnika da ake sarrafa kayan abinci musamman riɗi soɓa rodo da citta kuma akwai ɓangaren da suke sauke kaya akwai ɓangaren da suke wato juye misali kamar wake idan an siya akan juye shi sannan a yi masa giredi saboda akwai tsari daban-daban wuraren da ake kai kayan wani wajen akan kai kamar kwano 45 wani kwano 40 idan haka sai a juye shi gaba ɗaya cika shi kamar yadda ya kamata ya danganta dai da waɗanda suka zo siya su ma su daban su ne muke ce musu masu juye da lodi sannan kuma muna da ɓangaren 'yan baro wato masu tura kaya a baro zuwa kamfaninnika ko kuma daga wata rumfa zuwa wata rumfa kaga kashi kudi kenan kashi na biyar su ne su ma leburori ne akwai mata da 'yan mata da zawarawa da dattijai da suke zuwa kasuwar dawanau don gyaran abinci to wayannan mutane da kaka akalla za ka samu mace dubu biyar zuwa dubu bakwai a kasuwar dawanau sannan bangaren laborori kamar yadda na gaya ma 'yan sauka ne za su kai misali mutum dubu ɗaya da ɗari biyar sannan 'yan juye da lodi su ma za su kai misalin dubu ɗaya da ɗari bakwai sannan ɓangaren masu aiki a kamfanin kamfaninnika wannan za su kai misali mutum dubu hudu wanda suke dogara da wannan banda ɓangaren direbobi wanda suke kawo kaya su ma suna cikin bangaren mutum da kasuwar da wani suke ta'allaka sannan kuma akwai 'yan akorukura da 'yan ƙananan motoci da suke ɗauka in an siya daga kasuwar da sannan su cikin gari ko kuma inda mutum yake buƙatar. sannan kuma akwai masu sai da kayan trader haka masu sai da takalma agoguna duk 'yan kasuwanmu ne hatta da masu sai da gas eh, suna da kungiya a cikin kasuwar da wani sun ta'allaka da wannan kasuwa akalla dai kusan in ce muna da kungiyoyi kusan 32 a cikin kasuwar da wani da wa'inda suke sai da amfanin gona da wa'inda kuma suke mu'amala hada-hada ta kasuwanci daban-daban Alhaji Mustapha mai kalwa ya kuma ƙara fashin baki akan jerin gwanan alkairan da ke tattare a jikin amfanin gona ƙwaya ɗaya muddin mutane za su mai da hankali a cikin sarrafa shi da kuma sana'anta shi. Ma misali da riɗi. Riɗin nan kusan mutum biyar ko shida suna cin abinci a jikinsa. Na farko da shi wanda baƙonsa ya kawo masa daga kasuwar ƙauye zai siya a wajen shi zai siya wa wanda zai siya ya gyara shi wato ya kai shi inji a kilinin ɗinsa sannan in ya siya masa shi kuma zai siya wa da mai kamfanin da zai siya ya fitar da shi kasar waje sannan a cikin riɗin akwai mata da za su sake tankaɗewa saboda injin ba zai tankaɗe ɗari bisa ɗari ba akwai ɗan ragowa a ciki za su yi aikinsa sannan kuma akwai shi kansa yayin na riɗin abincin dabbobi ne wanda akan sarrafa shi a haɗa shi da dusa wani lokacin kuma waɗansu ma za su ba dabbobin su haka wanda zaka ka ga dabba in dai tana cin wannan Allah da cikin ɗan lokaci kankani saboda akwai wani abu da ake cewa protein a cikin sa sosai zaka ga nan da nan gabba ta girma ta kyau kuma ko da siyarwa zaka ka ga ta bunƙasa to kaga kusan nau'i kashi biyar kenan na na manta da yan baro da za su ɗauka su kai kamfanin kaga da masu su leburorin kamfanin duka a cikin riɗi akan samu wannan motsawar kusan mutum bakwai ko takwas sannan kuma masu siyan tsohuwar empty leda su ma suna ciki to kaga wannan babban masana'anta ce wasu shugabannin bangarori da muka tuntuɓa su ma a cikin kasuwar ta da wanau sun gaya mana irin alfanun da ke tattare da sana'ar sai da amfanin gona a matsayinta na samar da ayyukan yi ga 'yan Najeriya. Da farko ga Shehu Zubairu, shugaban kungiyar masu sufurin kayan amfanin gona a kasuwar Dawanau. To kamar yadda aka sani dai bangaren sufuri yana taka muhimmiyar rawa a bangaren kasuwanci. Kusan idan ba sufuri to kasuwancin ma ba zai tafi ba saboda duk inda ka san kaya yake a duniya a mota za a ɗauko shi kuma hakan an siya a mota za a ɗauki shi a kashi inda ya kamata a kai shi. Wannan shine babbar dangantaka. to akalla dai kaga misali ita kasuwar da tana amfani kusan a ce akwai season kusan wata hidan farko na haka akalla za ka iya samun mota ɗari ta shigo da kaya ɗari ta fita da kaya amma misali kamar idan ka zo wani lokaci to za ka iya samun ashirin ashirin da biyar zuwa talatin ɗauka da kuma kawowa to a kusan dai ce duk faɗin najeriya ba inda ba ɗaukan kaya da kanan kasuwar da wani a kuma da wasu ƙasashe ma da na nan afirka kamar irin su nijar burkina faso senegal kamaru da sauransu to ai kusan in kai kiyasi akalla za ka iya samu kamar mutum kusan ce ma kai dubunnai ba ma ɗaruruwa ba dubunnai za ka shi da kaga zuwa ake ana dawa kullum ko ta kowane bangare a suna da yawan gasa gaskiya ba za ka iya ƙididdigewa ba amma yawan ya kai yawa insha Allah to to ai idan ka dubi ita ƙasar gabaki ɗaya kusan bangaren transportation ya ɗauki kusan 65% na iya aikin da ma ake a ƙasa saboda idan ka duba mota da za ka same ta akalla wata motar da yaran mota biyar wata da hudu banda labor da zai ci abinci a jiki banda masu harkar eh, wato agent na harkokin motar kusan dai akalla kusan kaso 65 na mutanen Najeriya suna cin abinci karkashin transportation wannan shine magana ta gaskiya da muka leka bangaren sai da rogo da garin kwaki kuwa na kasuwar da wanau mun fahimci cewa duk batun haka yake ma'ana sana'ar sai da kayan amfanin gona kadai ta isa ta rage yawan matasan ƙasar nan da ke gararan ba tituna da karauka dalilin ba su da aikin yi menene ra'ayin malam ya'u tumfafi wanda aka fi sani da ya'u braza eh to akalla dai idan mun hada da mai shago da yaransa da leburori da yaran da suke mana shara da direbobi da yaran mota akalla kusan kullum za a ba za a rasa ƙasa da mutum dubu takwas da suke cin abinci ba a wannan bangaren kawai wanda yake kusan duk shagon da ka duba za ka samu bayar za ka samu mutum uku sai dai daga hudu biyar shida hudu biyar shida a kowane shago in ka shige shi eto eh wannan kiyastawa din eh, akalla za ka sami kuɗin da ake juyawa sama da naira miliyan goma zuwa sha biyar a kowane wuni eh, musamman idan muna cikin kakar hada-hadasa akwai akwai yanayin da kaya ke raguwa kamar da rani da kuma lokacin da kaya ke zuwa da kakasa to akalla a kowace kaka muna sarrafa sama da miliyan goma a wannan area tamu bayan jin ra'ayin waɗannan 'yan najeriya mashahurai da suka shahara kuma suka mai da sana'ar sai da amfanin gona a matsayin sana'a su ta dogaro da kai ta kuma samun yalwa arziki an yi ittifakin cewa aikin gona da dangoginsa babbar hanya ce ta samar da aikin yi ga ɗimbin 'yan najeriya ga kuma tattaunawa da gamba ahmed mustapha ta yi da alhaji bashir aminu suleiman yariman dutse a game da yadda noma yake buɗe kafofin samun aikin yi ga ɗimbin jama'a salamu alaikum jama'a barkanmu da saduwa da ku a cikin zauren tattaunawa na noma arzikin zamani yau muna tare da wanda ya samu kansa a cikin harkar noma wanda kuma ba wani bane sai in ce shine alhaji bashir aminu suleiman yariman dutse shine babban bakonmu barka da zuwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. An samu kai a cikin harkar noma. To wadanda irin ayyuka ake yi a ɓangare na shi wannan noma? To shi dai noma wani abu ne mai faɗi kuma mun samu kanmu a cikin harkar kiwo tun daga kan na kifi zuwa kiwon kaji mm. zuwa kiwon shanu da kuma ainihin ita kanta noman. Uh, abin da ya shafa harkar noman karo da kuma ainihin zogale mm. to alhamdulillah to a nan me za ka ce game da harkar noma tunda an samu kai a cikinta to ita dai noma kamar kowane irin al'amari abu ne da yake buƙatar ainihin sha'awa juriya da kuma ainihin haƙuri to a ra'ayinka aikin noma zai iya zama mafita ga samawa ɗimbin matasan mu ayyukan yi ai ba wata mafita ma baya da haka mm. domin a halin da muka samu kanmu a ciki mm. wato gwamnati ba za ta iya samarwa da mutane ayyukan yi ba amma noman nan in aka inganta ta wato za ta samarwa da matasanmu ainihin cikakken aikin yi yadda za mu samu mu ciyar da ƙasa kuma hamma mu ciyar da duniya baki daya. Mm. to alhamdulillah to wani irin hanyoyi kake gani za a bi wajen an inganta ita wannan harka ta noma to da farko dai ita gwamnati tana yin iyakacin bakin kokarinta mm. wajen samar da hanyoyi da dabaru na zamani domin inganta ita wannan harka ta noma mm. kamar yadda na faɗa da farko sai ma an samu sha'awa tukunna kafin a dukufa akan harkar noma mm. to zuwan wannan gwamnati ta shugaba alhaji muhammadu buhari wato ta zaburar da mutane akan harkar noma matasa sun rungumi wannan al'amari domin yanzu ba abin da ainihin ya zaunar da kasar mu lafiya illa wannan harkar noma da mutane suka runguma mm. idan kika koma baya kaɗan mm. za ki ga cewa ta hanyar noman nan ne hmm. ake samun ainihin allah allah ke ba da ma'ana ake samun abin da za a rike kai kuma a samu arziki a ciki abin da gwamnati ta samar na dabarun ainihin inganta harkar noman ya taimaka wajen kyautata ainihin kudaden da ake samu a sakamakon harkar noma hmm. domin an samu eh, ci gaba tun daga kan ainihin tsara ita kanta gonar irin zuwa iri ingantacce da mm. kuma ainihin ah, kasuwa ta waɗannan kayayyaki to in na fahimce ka za mu iya cewa kenan yanzu za mu iya dogaro da noma a matsayin ah, wato babban abin da zai jawo mana haɓakar tattalin arzikin mu. kwarai da gaske musamman idan muka ɗauki ƙasanmu najeriya mm. ah, kuma za mu ga cewa ita kanta najeriya an gina ta ne daga arzikin da aka samu daga noma mm. domin daga noma ne aka samu arzikin da aka ainihin tono man fetur din da ake tunkaho da shi a yanzu mm, kuma mu 'yan arewacin najeriya mm. wato allah ya azurta mu da ainihin ƙasa ta noma da ruwa iri daban-daban kuma dukkanin arziki da Allah yake bayarwa da kan noman da kiwo Allah ya bamu wanda in muka rike wannan shi kadai ya isa ba bamu mafita ba ma mu dogara ga kanmu ba har ma mu ciyar da sauran 'yan mu 'yan Najeriya da kuma duniya ma baki daya mm. sannan kuma mu samu kuɗin shiga wannan shine ma babban arziki mm. domin ah, duk abin da nake magana a kai mm. idan ka ɗauki harkar noman nan wato ah, in ka ɗauki abin da ya shafi harkar aiki mm. idan gwamnati za ta samu maka da aiki a matsayinka na matashi mm. ko graduate wanda ka gama digiri abin da za a baka a matsayin albashi mm. wani abu ne wanda bai taka karaya karya ba tunda na tabbatar ba za ka samu sama da naira dubu hamsin zuwa dubu sittin ba a matsayin albashi a wata ita ku harkar noman nan da kiwo idan bara na bada misali guda daya sai ka shuka ainihin ainihin bishiyar dabino mm. wanda is an economic tree mm. bishiyar dabino nan kwaya daya abinda za ta iya baka akalla bayan shekara biyu zuwa shekara hudu mm. za ta fara za ta dinga baka akalla buhu biyu na ainihin dabino kwano 80 kenan wanda za ka iya sai da shi akan 160 idan ka ɗauki harkar ainihin moringa wato zogale kenan bishiya ɗaya ta zogale za ta baka kilogram ɗaya zuwa kilogram uku kuma za ka sai da shi a farkon kakarsa daga dubu ɗaya zuwa dubu uku mm. kuma a ainihin hekta ɗaya na fili mm. za ka iya shuka zogale aƙalla kimanin stand bishiya dubu goma a tsakanin mita ɗaiɗai wanda bishiya dubu goma za ta baka kilogram dubu zuwa dubu uku wanda kuma za ka sai da shi a kan naira dubu daya zuwa dubu uku so idan aka yi lissafi sai a ga cewa wato kudin da za a samu a cikin wannan kudade ne marasa iyaka wanda za su kawo arziki ga ainihin manomi za su kawo arziki ga kasa kuma za su samu wa da ainihin ita kanta najeriya ainihin kudin shiga to alhamdulillah mun gode mai girma yariman dutse da aka amsa gayyatar mu Allah ya saka da alkhairi za mu sake waiwaye ka in hali yayi to alhamdulillah to jama'a ana muka kawo karshen wannan tattaunawa tamu da eh, riman dutse alhaji bashir aminu suleiman sai kuma wani makon allah ya kai mu za ku gama da wani bakon a cikin wannan shiri namu na noma arzikin zamani mu huta lafiya warware ya warware zare da abawa don mu samu fahimtar ayyukan babban bankin Najeriya wato CBN. Babban bankin Najeriya wato CBN ya tsame wasu kayayyaki daga amfana daga irin tsarinsa na musayar kudin kasashen waje. Wannan mataki na CBN an bijiro da shi ne domin a rage makudan kudin da Najeriya ke kashewa wajen shigo da kayayyaki daga kasashen waje waɗanda ke zagonye kuɗin ajiyar ƙasar nan da ke waje a ranar 20 ga watan yuni na shekarar 2015 babban bankin najeriya wato cbn ya tsame su kayayyaki har guda 41 da masu shigo da su zuwa cikin ƙasar nan za su daina samun tallafi irin na babban bankin wajen samun kuɗin musayar ƙasashen waje wannan mataki zai buɗe kafar samar da kayayyaki a cikin najeriya waɗanda masana'antunmu na gida za su iya yi da kansu kuma yunkurin zai ririta irin kuɗin da najeriya take da su a ƙasashen waje sannan kuma a samu ɗorewar tsarin musayar kuɗin waje da ƙasar nan take da su kawo yanzu a iya cewa kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu domin tuni aka samu bunƙasar samar da irin waɗannan kayayyaki da aka na shigowa da su daga ƙasashen waje a masana'antunmu da ke cikin gida kuma an yi matuƙar rage facaka da kuɗin da ke ajiyar gwamnati a ƙasashen wajen. kazalika masana'antu da dama a duk fadin najeriya sun fara cin riba daga irin kayayyakin da suke sarrafawa a cikin kasan nan a sakamakon wannan bajimin yunkuri na babban bankin najeriya wato cbn 'yan kasuwa sun fara murmurewa masana'antu sun fara farfadowa kuma ayyuka sun fara samuwa ga ɗimbin al'ummar kasan nan allah ya kara mana nasara amin warware zare ga abawa warware zare da abawa don mu samu fahimtar ayyukan babban bankin najeriya wato cbn to masu kallon mu mun ji ra'ayoyin jama'a daga cikin rahoton halur adamu gwangwazo da kuma irin tattaunawar da gamba ahmed ta yi da alhaji bashir aminu yariman dutse da yadda noma yake ba da gudunmuwa wajen samar da aikin yi ga ɗimbin al'ummar ƙasar nan wannan kuma shi ya kawo mu ƙarshen wannan shirin namu na yau sai ku tara a cikin mako na gaba insha Allahu kwaji mu a cikin sabon shirinmu na noma arzikin zamani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 kuma babban al'amari cikin sa tarin sirri mu je gona bayan kari mun girba za mu fari ayi noma noman zamani ai noma arzikin zamani ayi noma wannan haka yake noma arzikin zamani